بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا جنبي كراتين نغا مي ادفين زنيتي من لتافيا البركة كنبو وغاي العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة يا الشيخ محمد القبير بن عبد الله القنوي حفظه الله تعالى mai ya hagana bayanai tiya anuwa ushirkul akbar tati tatiya e lafasa ko ba cin ciko hal nastaghisu bil amwati aw al ghaibin ba uguna ya na nastaghisu ya wuce bil amwat gan be za su ci jina hawil ghaibin ko zai ji fira yanzu alatsa amma da da na wucewa da na ya wucewa ba ba wani wanda da wacce kan loji na moto ci bai kinni ji a da wuce gurin da ci da shi yabo in gaule uda ba ga obe waya a da zaka gocin da ci da shi yabo uda ba ga obe waya in gune ya yi o gudu ce yuna zai shi da ba wani musamman ke wuce gurin shi na la nastagisu bihim ya waushe baya bal nastagisu billah so kwace ga guna ya wauce bai no qala allah ta'ala tocina latuna gam والذين يدعون من دون الله ولذي وين دوتشي من دون الله زميتو تشونين لا يخلقون شيئا adalita na zagaji jiwonare wawu yukhlaquna ajnatoji amwatun ghayru ahya za tu cijayo adabira ya jiya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun amma ke tofuna anna ke ko shaje wada a'a so ko ga la yakhluquna shay'an zawangi wunciji jinnu wunciji kutti wunciji na to sana ade na jimini alita so ko jona re wan yukhlaquna aja so jiri asaa za jina kiwe wawe za wunciji kiwe waya waya gara da so zai jina to na wa bai zage ayar na suratun na libu da mai ya shi ci so ci na latuna ga istastaghithuna rabbakum efa kamina efe wa wuce gan be so ci yayi na ya musulmi je fastajaba lakum so ko ci yeye shi go e payo e ti wuce ne wa bi wina na ngwa ga be zai wa wuce be so ko ya da bayi boyi zio so ko zaguru tsoji so ko ga yiyo ayi kuta ayi jinnu ja ayi zawangi ja ayi walija suratul anfal aya tonici bo wadi ayan na wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya hayyu ya qayyum ya wato dan boda ya hayyu ya wato dan boda ya qayyum ya wasu na ku gikini bi alamar yan wujiji na bi rahmatika astaghis bi ya goyi ga ni wa wuce annabi wa uche be ziyo be sokwe wa be zando ci sokwe a so sun ga wa jibe annabi na zigoye wa be soku da wa uche be za su ci ji ba macilen wa da ba ku wani Allah zagi abeji mazi zuwa iyo allah moto wagu ga niki allah e wagu ga gbinuwa allah emedina allah ebegbin allah hal nastaghisu bil ahyayi ngba ngune ya wauche beleji firayo na na'am e fima yaqdiruna min musa'adatin mum, min musa'adatin mumkina ya wa wuce bayan amma fi ma ya ƙudiruna na da kagbu mimusa adati mimusa adati ya wuce ji mumkina na ya ji yana kagbo na da bayan wani ya mi wannan da moto milantu tuka bu ke gudi ma ya ji isa yin ko mai watun o mai oga abu jin taimako mai wale biranji jin kpa wani kpa da taimako na jaye jiya zai na raya wani ko mai wayi ni jiki ne a mi jin taimako ga bai man ciwi ba ta taimako na ji iza yi fira yau da kiyo da kagu mai waka tun ji jin taimako yawo makanta ya mi ba ta yin na jaye ji amma taimako ji dabbo wajen ya zawa wa ya za lafiya wa. kawai doctor da ayu cibe amma wani de lafiya uci tu soko waya za limi o kawai man yati man jifata sai su kwafa katun za wani alawu amma wani ofe da shi kwakwalo wa <laughs> allah akbar wa da yi zan da shiga yami limi a sokowa yi wa da yi zan da shiga ya lafiya sokowa yau ibbana wa ya ja <laughs> in na je gwasa kubu da amila je maziki maziki kiwa ga wadi yau na ja bu fata mai wa nan je inda ci wata bu amila laje ga mana yau kau ga to ta miliyon la yau ga da ce wala wadi su kuma kau bai yi da ga ga ya fi fi gwani قال الله تعالى عن موسى توتن لا تنغا اتشان النبي موسى فاستغاث الذي من شيعته ga allabi min shi'ati ya zai fetiya ta ciyar dangi jiya annabi is annabi musa na fasta gasa wa wuce bi annabi musa ya guji mu taimako ladhi mi aduwi etiye zane to fetiya daga ya baya maki yi wani ga yi jama'a fir'auna kabila guba kabila na da mini banu isra'ila jo kuma da mini ya kibuti ya ci zaba fir'auna ya e ganci hadiya zai zaba annabi musa fetiya kabila ne bai annabi musa yana shiga jin taimako ya ciya ki bafi ya zai zaba fir'auna na annabi musa mu ji taimako fo ka zawo musa ya gwaga mago wani ki a gadda zane shi fa ka zo rai su su fai lazan na fir'auna dai dai labarin ga hawa musa za kan fayi ga musa da blacklist ubo mai wawu shi shi bo da ko ce gai zagai wawu shi a uzuri cike ya sai <coughs> ga annabi musa ya shi ci lati shikiyan madiyana ci da gumbe ziyan egin zagi gubayen annabi shu'aibu mai tafsirin da ce gujin annabi shu'aibu wadda ya wuce guru na ce maga annabi shu'aibu ba ji fahimta ibn kasir ko ga wuce bai ɗan ali ya ji ruzu a yanayi ba bani na wani suratul kasasa gabawa diyan aya hal ya ji uzul istigasa tu bi gairi la mba ba wa gwai ne ya wuce bai zan da ci na ji tociya na la ya ji uzu fi umurin la ya kudiru alaiha illallah in gwai ne ya wuce etiyan alamari ndoro na ne alamari ndondo na la ya kudiru alaiha zan da ci na toci da iko tuba illallah sai sokona ina zan dojewa lafiya ilimi arziki elatu zuriya no le fata na je to so ku yogo ege na kan kwace kabo na kan kwace bai wannan satuna ulawa magina sanawo sai so yo de ma wale nan ne magya nasa nasa wa de kabo no le fata o ga ta abologi amma <laughs> sai na so kwa da bu na a'a ah, Allahu akbar Eza iza zuru wa magi jiko iza iza jiko wa magi zuru kpata etu soko yau in na ji pata da zai na sai soko gbogbo ugwaya na waga shell ile wa bi wani jin taimako uzuri dana wata juya mi lan do juya mi wa Ili wai ilimi dai mi dai wa ga soko wa wa bai wa wo ka tutu su kuma manya na ba je manya ya kowace je tutu su kuma kawo a na a da nawa in wa in lafiya wa dokta bai wata ci tuna su koya za lafiya wa iza maritu wa shi in na ibrahim قال الله تعالى تشنا na إياك نعبد بهوتوتي إياك nan ga ibada da zulami to yana iso kwaiwa nan ya ga ya togo wa iyyaka nasta'in wa gama yi wa taimako be taimako ya ciki bo ye na zan sai wani kacewa wa taimako be zan ya enu jiwa ya wani baba wa jiwa amfani ndo ci ogo na wa jiwa ogo wa ayi yi wa jiwa amfani ndo ci o ebe ọtọ ji mi amfani o وقال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله إذا سألت أبك وغبك وابنا فاسأل الله بابتوشي وإذا استعنت وابك واتيمك فاستعن بالله وابتوشي kega taimako na yi na zan dodiya sai sokona bugu na kawo wa bai zaya wata yawa gudiyar umar jin wanda yi ga shi zuwa niko musa'adatu mumkina wuce yi damu musa'adatu gairu mumkina wuce damu ku bai ga gwamnati da biya ya min doro ya mi da wayan bai so ci a wani mashin sa yau wadda ce kawawa ne jin taimako yawon lantuka bu yawon landa moto ba ta shirya ya yi daji bo be ga mu ci dai tawhidi ma mi o je wi ya amfani da shi o ayo ko rawahu tirmidhi hal yajuzu an-nadru li ghayri allah ba wa gwa ina ya cenyi ya zan do cin to cin wala yajuzu an-nadru illa lillah emi cewu ya illa allah sai bi ma'ana wa shamiya zandora sai su ko gugi qala allah ta'ala sutun latuna ga na bin nadri ga yaza jayo ne la shishe ladan emina jaga cena a ce ya soko mi aji kaza kima mai yemi cho e tuna soko sada wa yana wala wa soda e tita cho wula je paka ya tiwe ya fa zunguta ya ji sadaka kaza na da zalo masallaci kaza yufuna bin nadri e la shishe lada gani bai mi caji wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira amma da fesu na yi yawman yi fana to kana sharruhu ya fana dedebu mustatira ga gami ba na etu dede al'amarin yadda sun ji e fana ga ba na udana ka san doro na sun dafa wuce ki aya na yawo emina da ya gaci she lo so shiga a jina ilali kawai she anabi sallallahu alaihi wasallam ga man nazara an yuti allah fal yuti'u zandoro na gace mi ga walo um tunguru ndo um ciya sokona fal yuti'u ulami um tu soko etitun wucho ya je kaza nya lo tunguru kaza ngai mane an yufi Allah ga wala mi tuso ko fali yufi wala mi tuso ce kin do ni ce mi una ya ji sallah na fila kaza mi gba qur'anu zu kaza ba ko to anni hadith al-bukhari hal yajuzu adh-dhabu li ghayri Allah ba wa gwai na idza zia li ghayri Allah ya zanda ciye so na zai ya jinnu zai ya zawangi zai ya takun wuciji kenno mushriki maka ciji sai na. wala yajuzu zabu gairi la E! Yanzu. ya zando ce to ci ugoya wa huwa mina shirkul akbar wanda min ya e lafasa ko ba ci wunci ko qala Allah ta'ala to ci na latuna ga fasalli li rabbik wanhar fasalli li rabbik anabi ji salla li rabbika ebo en ci obo wanhar wa mo tura kunya li rabbika ya mutu wuce fasalli náà rabbik wa nahar li rabbik wa yau ko rakunye tun nan ko zu ibn rakunye zu nan ko nan ge amma man yẹn nan ko ya tun tsayo amma rakunye ya wọ́n ga wọ́n de yẹn ya ẹ̀ zún zuwa nangeye niga wode hunga e tunya wadi aya na suratul kawthar wa qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam galla ana allah man zabaha li ghairi allah barin sokulu shu ya zandoro na gazuye ya zawangi ko jinnu na wale li ghairi allah ya nan zai gazuye ya zandoro shi na ji tsocha zai ya kuti هل نصدق الأراف walkuhana في علم الغيب ما يغاغا سكيايا بغيا الأراف زي لاباري ناسونا والكهان غن بباساتي zandoro na ya labari ya yana ji suna ko yana ji suwana ji fahimta ina yi ba kan zauna wani yi ko malele ya daga lagwaje kin shishi wadda da na wuce ba wadda fi wuce ba adabe ba wa gawa ne yi ko zaje su e tide ga na so zandoro zando sai su kunin ba zai ga ganin nan guna yayu gaskiya nan wala nusaddiquhum iguna yayu gaskiya na sayirin na ji kpata iga ya gaji gaskiya ma qala allah ta'ala sutun latuna gam قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل أنا بيغا لا يعلم زندوكا man fi samawati min ya zai fi sama wana sama gutuwa ba na wana wal ard gan bi alita yakin jiya al ghaiba ina so alita jina zan dokya illa sai su ku amma ga ke gaibo ga ina so alita ji pata da zai fake duwina amma sokongo ya adi na sauna endoro ya bugu na ina to na ci fili na kata fili buji ba so ci ba Allah akbar na dakin bona wani cin cin ke na ta filiyo na dakin gutu abona wani cin cin ke na ta ya kin bona e bai za wangi ga bo gai bona yi make dai bai leyo kana ko bai yi yau ga leyo kana ba bo leyo kana ne soko a ah. yele mu da iyaka suratul namlio aya shita bi gutsin bo adi aya no wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata arrafan zandu gadda ba zai labare na sona au kahinan ko ya basanci a ga ya basanci ne ole zai labare ne da sona mun ji bayani ya rufe kahinun galibin arrafi amma agwa ko man shiga manan ni gudu an da ce ga zai labari na ji gwagani na an da ce gan ni zai labari yana jula jan an da ce mai satu manan ni ba a da ga zai yayin su in ga zai yayin su na inda ga ni ga ga burin ga kwata gai bu gai bu go eh ba za ngala man da ce ga manan ni gudu kahinun galibin arrafi amma da man da ce na jikiyoyi no waga so lagun ade aga zai latta sabiya zai ci da yace gangan kazajan be zai ci wani ne inji fata lai ni gaba ngai richa ne wai ta sabiya wai giyo wani amando roi ba sa shiga ayo za ta ga zai ga tuwa ya wana ko zai ga na dewe sun fata e ba ga ndoro aso guba ba ga ma ja ga mutu wagan ya zando shi yana di utu wani ga yana lan na di wani na wani kuma ga ya zando shi ga yana di utu na da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata arrafa aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul zandoro na ga ba san ciya gaskiya ne ni uga gana fakad kafara bima unzila ala muhammad akika zanna ji kafirin ci bai na ciya annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam rawahu ahmad hadisiyan imamu ahmad hali ya alamul ghaiba ahadun ba a direce gaibu na wala ya alamul ghaiba ahadun illallah zan doce a sai su ko zan doce na so sama bekina sai su ko qala ta'ala to shi na latuna ga wa indahu mafatihul ghaib ibatu e ba to mafatihu we jamu yake ha miftahu giye koji yi na sona e ba sokobu don la ya'lamuha illa hu zan a sai sokobu yi yau ga yin soci fata giye ku da ba socin gole ga musamman dan gobe ga keda cile mu duba suratul an'amu ayara ta be gukiyo aya shi shitadin wa qala sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu al-ghaiba illa Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ga zan do ke gaibu ani sai soko to kuma ga annabi ke gaibu mu to maga zan do ta sai soko no le ken ga ga soko bi annabi ni ne wale ken no to ji zumara aya da be chimule be hadisi kusan ma nan ni ga hadisi at-tabarani ma hukmu al-amal bil qawanin al-mukhalifati lil islam ki ukunciyan al-amal etulu bil qawanin ganbe dokaji al-mukhalifati lil islam dokan ja ce ba musulunci le bana na nasara yi ga man made dokar zo an gi tsana adiyo zuko soji yin road safety yin police ji yin soja ji gbadan doro de doka na ji constitution nigeria tsaya na wayi kamar yin civil servant yi dabo ko ki hukunci ya tulo bai doka na shi al'amalu bil kawanin al-mukhalifati lil islami kufrun etun logan bai doka na ja ce ba musulunci ne ba ne kafirin ciwo idi fahimta ko iza a ja zaha kafi iloyin wuro na na jahalle ba wuya musulunci ba na shi na uwa ga doka ne fi wani zawon gije ya ji mu male ba wuya musulunci le ba na ke doka yi road safety na a tsaka yi da yan yan papa a ga wadda laci a ga ogiyan ejin kazan a gogaran da bauta tun ya kawo la'akwa a ga wagi a ji hukunci bi wani doka na jage kashe wuya wage wani waye su tsaya rai musulunci ga tsaraya musulunci ga tsaraya so doka ji fi wani giko bai ba ci na ke doka kici na egun ba gi bai yin zage alama je ni na ce musulunci leba ba kashe wule ba wani leba. ba yau ji fahimta ko in zagi ba gi zakan ginin sa zashinin zaba zuma kwata abi ale zashi wace musulunci le ba kaji wuce le ba wace le ba sun ce ga zandoro ale zasha bai ga wayo aya giwa gindo ciwo gibe gi ji za mu shiga aliya ya gwanan ga zakan gibe zagi ya bogo ate na ga amfani ne ya gumiya to doka ji fibo na ji kwadi be musulunci zawon gila ci na amma na ji a ciwo le ba na to na ja cule ba na gama ya baza za cubun ga kufrin kafin ca ca ruwa wani suna ji wani gani oh, oh, wa wawa maga a wa jiwuca amma kan kice oh, zai jiwuna ko zai lotun biyu na gaje kafiri wa ga iza a ja zaha lokacin hugula ga halalli wa wani e guba gi bayan zagi wa lugan waja wuci gama gega wa lalle bolado aw aitakada salahiyatiha gan lalle ule be bidan wani ya salahu yo ezote yo alkhairu yo tendo aga juna no je nan zage yo sai bukata tendo ba gishi ne zuma ya ci na jiwono ogo ibe fahimta yin da ci na gene aw itaka da adam salahiyat al-islam ko kwaye za shi shiga kai na musulunci so bebe na je kiyo wuja na gegna na ga ya halalle yo ya musulunci ya ke zafe ya bi labari tsohon nan zagin da ce bai ji shiri su da jitu ga na biya ci bice bayan a ga ya zo je miyu ganni za ki da illallah musulman zagin na yare su ya zace waya mi fe da mi labari ya e ba da shiri ya su da jitu ba ku tsuwa ne egbanyin lu ga na biya ci e bici ebo da motsa da ya gajin ya wago la ilaha wani kalimar na lan zagin na jirin da sa sautu ga yi ganin yawa za musulunci ebo egbe na wayan su dogo ke su wuce cikin mawa na yaba nso ya ebo ganin na je boji ndo cina ji da na wani da boji wani na minti guwa bai na jawaya ne je musulmana na kyadiniya ije ije ba sun zage gbalawa gwai a kaga gwakwai ije ya wani arziki dai ba zan doru ga pamba bai wani daga wunse ya gi wunse e ba mai bewe galawa bai mi waje wa doku bi aduwa ne kace wa gando cin lajimi umar gajin gace wallahi talla izu ga dinye ma doku bi aduwa qala allah ta'ala tatmuna tunagam waman lam yahkum bima anzala Allah zan dodo nan lotun be hukunci na sokoci na yana fa ulaika humul kafirun zan na je kafira ya kan ki ta aya na loto etien zai ga dokan da na ce ba musulunci le ba na igiya halalle na amma wa ga a usade gan yi bayani ga idi daga dokaya egun ba gibi yin zagi nigeria yi na alama Jeni amma yayi wagi na ko a gaza yadda na guwa ekpe senator ko memba ngala ijiki ha idan guwa makami nije da ji memba ya yi ko senator amma yawon wuce gasa ya mi shawa ci dan guwa ci gwagi waga da mije da biyu a mugya yana yi mai loga yi na memba na kafiri wa kashi wuce kafira wuce kafira e eh, bana wulu ga halal ya umman lu guje ga musulunci lu ga n'o dole fahimta celle bayan hawariji na wani rezinio da ya lusun gala ga wa ga wake shi'aru shi'aru ya hawariji ji logo nye hawariji ji ngai izo cin doro na lotuwe doka sociya ne ba hawarijo kafir yau alu sunna ji maga ali kafira wani ne wago to ga zan na khariji yo zan na mai sunniyu kalma mas'ala na kawai walawa da rike zijo alu sunna be zijo khariji ken da no ga wago to ga zan na sufi yo zan na mai sunna na ngai ilimul ghaibi wago ga nabi te gaibu sunna ma ga ga nabi te gaibu murjiya ji mai biya wani kya iza da ya gikin shiga biya wa halittu da ya tuna imani wa biya ma kya zane yi giyan murjiyo iza da ya ne kai saba na biji fata izin ya dabe yana ruga sai da na aliba nga izin ya dabe wa biya albaiti ne na ji kena ajiri da sai zade gi nga wale logo wani ilace zama wani <laughs> ilace rafi da shi su aki da ndo na caya bai nan aje ke fita ko amma yan ci riga na nan kan gan a yi ji sahaba ji to kwa amma sayidu na ali ta yi a yi lobe yon aje bai bai abubakar ya sun gan gan gina na aisha to kwa ha ga qur'anu akiya wato na waye lobe yin ci gan sayidu na ali zuma na uguji akidan na na zabe yi na safiya na jo ibada zai ji gawa ilimi da su so ko pata na gancha saba nabi pata gancha za a ga abubakar tun bayan nabi a sai ga gannan sallallahu alaihi wasallam zo ga a gayyawa riji ijawa rija a ah, kabo sabo ko ara mu ya ni o yi biya eh ah haga haga ya wariji in akida wariji ga wai zabe a wariji ga sai ga zo cin doro yigiyo ka ni ne wazo ga ye mu kwaracha ye ga zo atwa ye ga akida nuna wai zabe kawai na o qualify ya biyo na wariji soji sa shaji aji iri ya boko haram ja hawari jiga gama ya wa kafirin suna yi tishi aji na ji musulmi na zai ya ji kaza ya ji kaza wato ya ji kaza a dai zai gumi na izocin da ci gega wata ba na na waye ji na ce izocin da ci ne doka so kone waye leba na ce izocin da ci ne ya wani wuta fili na wasu ya ji so na sai e so kwa yau ga lugwa gima ga a gai ijawa rija sunna iyo wa ya sunna so ga ta ce na sahaba ga ta ta ci wa ga wa ba hukunci zoci ne lotun do ci be doka ne je to ci ne ga wanda kafira kan ga wai sunna da ga ci da gwama وقال صلى الله alaihi wa النبي ga الله عليه ka belita ta fi sokoya na zai jige shalu al'umma musulmi zuwa na ka dai lotun da qur'anu ya wa yatakhayyaru mimma an zalala a ti lati tsada gani bai na soko cinjina ya alau da ya gwaro ba ndoce alashi zo ndoce ce lobe ya illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai so ci ga azaba a so sai daga na gobe waje yayi baba waje ina ade zai wo mana tishiji wo ma talaka jo so wo ma tishije so so e muna fata ku na ji gana eti za su mai bi na ku za su baji mai ka a fata ku ko mana yi da ya gundo sha wanda <laughs> ke ndo ya je wuce e so so sabi ndo ta lojo cibi citiyo ni fitina yana wa zai ji wai fitina wasu sun da tijin an lotube ba wuso koya an lotube ba wuso koya dai boye ya uji ya dai boye ya ya ba do alkhairi ya wo mai jeliya wala ken no rai je gogana ya ibwana qur'anu adalci lada ya doro daga na ma ga me qur'anu ya nan go le tuye ma ga ke e tuye ba ma na za wangi fedu lafiya hadisi na ibnu maja nga gubo so saudiya me ba wuso koya wala ya ji lafiya awwa maga zan doro wadda zama daga maka mai madina wa gane yankun doro ya ma so ko ya yi arzikin shari'a musulunci muna hatsari wani musulmi ya shi shi ƙur'anu da yajin yan baci amma a ga rayuwa wa implement wa doka yi ya ci na ji so ko wani doka ya cin daci doka ya fi ci ba ta zuma jatu baya wa mai jele baya wa mai ya ma amma kaba kin do tumbe doka so shi ya ke ga ga wato ne ga sai so kura ma so kwa be yawe muna kawo gu america wace so ko ni o ga jo gina da janna kawo ma gu maka ce waya adana to mu ci da be wani o mo tamini o zu gi o jizu wotsoace wotsoace ya ji ji kabo ezo lo tumbe doka so ko ya itso talaka ji ga tsodo ka so ko ngole ya de du fe lafiya yi ma o yi. ya o waga ya miwon wadda wa shi shau lafiya bai ji wajen gayon wadda no ne a so dai na jije zuma ta doka so kuna yake fifiti na bai azaba so ko yin je to ya ku wani to asa wa mulki haka ka ga le ga ya wa mun gama na gurgudu ni bana social barkudu bai ga cibcin su kufa gan mai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك